Jama'a masu sauran gere mu muna Amurka barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku da shirin da ɗan gari shin da yake zagayawa domin lalubo garuruwa masu tarihi da kuma jin shinsuwa suka kafa wannan gari menene garin ya shahara da shi sunana Abdurrahman Kabir Jani dauke da shirin To madalla yau a cikin shirin muna garin 'yan ɗaki da ke karamar hukumar kaita ta jihar Katsina. kuma muna tare da dr kabir umar musa yan daki domin jin suwa suka kafa wannan gari na 'yan daki. Wato shi wannan gari na 'yan daki tsohon gari ne. Tsohon gari ne waɗanda a mutanen kamar za a ce Fulani ne. Fulani ne suka kafa so kuma an kafa shi kusan shekara tun wajen 1450s. Ka gane kusan zai kai shekara 400-500 haka. Ka gane? so fulani ne suka kafa shi shi yasa ka ga garin ayi idan ka shiga za ka ga akwai irin itatuwa na kuka haka wannan itatuwa na kuka din dama da inda fulani suke za ka ga akwai kuka saboda wani lokaci nono idan ya yi karanci ana sa ana amfani da shi wannan 'ya'yan kuka din so shine shi yasa ga garin haka da kuka ko ina kuma shi yasa ka ga garin inda zai tabbatar maka da cewa tsohon gari ne garin 'yan daki za ka ga gari ne mai ganuwa so duk garin da ka gani yana da ganuwa a kasar hausa to tsohon gari ne shi yasa za ka ga a 'yan daki za ka ga akwai kofar gabas akwai kofar gusun akwai kofar yamma yawwa so kuma har yanzu akwai kufen shi wannan ganuwar da aka yi e, so su kuma sun yi wannan ganuwar ne a wannan lokacin saboda irin lokacin ana kamen bayi kamar yadda su tsakin mutanen garin suka gaya mana mm-hmm. cewa su ana saboda kamen bayi ne da ake sai aka yi wannan ganuwa din mm-hmm. saboda protection wato saboda kariya a wannan abin nan din an kuma samu wani lokaci lokaci wanda shi sarkin katsina saboda shi garin yan daki yana da link wato yana da alaka da sarkin katsina shi yasa ka ga ko yanzu masu mulkin garin za ka ga mutane ne wanda suke da link wato suke da lineage suke da jini da gidan shi dukko ka fahimce ni so akwai wani sarkin katsina wanda yake zuwa yana hutawa a wurin kamar wajen hutawar shi ne tun tali wannan lokacin so shi wannan sarki a wannan lokacin idan ya je nan yana hutawa so shi ne kusan asalin kafa shi wannan garin a wannan lokacin ka gane so lokacin so akwai wani kuma labari da wani yake gaya mana cewa ai akwai sarkin ma da ya taɓa rasa ran shi saboda ya zo aka yi mai bore duk da yana zuwa wurin aka yi mashi bore na manta ban gaya maka ba ɗan ɗaki sarki ya je gina wani ɗaki gare shi dan daki wanda yake hutawa eh. to shi yasa daga wannan dan daki din shine aka samu yan daki asalin sunan garin kenan yawwa ah. so kuma ina so in gaya maka cewa mutanen garin mutane ne jajirtattu wanda ba su bari a yi masu wani kama karya ko wani abu wannan abun yana ɗaya daga cikin dalilin da shi wannan wani tsoho ne yake gaya man cewa sun taɓa yi ma wani sarki da ya zo yana zalunci a wurin in ya zo hutawa sun taɓa yi mai bore har ya rasa ran shi har aka kashe shi mm. shine garin sai ya fashe sai daga baya kuma garin sannan sannan aka dawo aka sake hada shi. Sannan abubuwa ne garin na 'yan ɗaki ya shahara da su. Wato garin 'yan ɗaki abin da ya shahara da shi magana ce ta noma ka gane da kiwo. Hmm. Saboda dama su Fulani za ka ga cewa ai inda suke dai akwai kiwo akwai noma. Hmm. So noma da kiwo ne suka abin nan a garin ka gane sai kasuwanci shi ma kasuwancin zaka ga cewa kasuwancin saboda kasuwar garin ma da daddare ake cin ta ka fahimce ni zaka ga da daddare ake cin kasuwa da ranar alhamis da daddare shi ta kuma abin da ya sa saboda ana kasuwanci ne tsakanin na dabbobi a lokacin mm. ka gane saboda su dabbobi ne filani ne dabbobi gare su to da daddare matafiya ko fatake zan ce maka waɗanda za su je cin kasuwar kai ta ranar juma'a hmm. to sukan yada zango a nan wurin da daddare sai shi yasa sai aka kafa wannan yan kasuwa a ɗan cinikin dabbobi kafin da safe a ida takewa saboda lokacin hmm. a tafiyar ƙasa yake yi sannan kuma akwai issues na kamar garin a yanzu zamanin da muke magana yanzu garin a ƙaramar hukumar kaita yana ɗaya daga cikin garuruwan da ko kuma ƙauyukan da suke takama da mutane masu ilimi saboda tun farko zaka ga akwai issues na masu ilimin addini a wurin akwai masu ilimin addini akwai malumansu da sauransu so kuma yanzu za ka ga cewa suna da masu ilimin boko saboda kamar yan ɗaki yanzu ina gaya maka a ƙaramar hukumar kai ta yan ɗaki ce ta fara fidda farfesa a Allah ya ji kanshi professor Aminu isyaku yan ɗaki wani historian ne wanda ya koya a jami'ar Usman Dan podio kuma yanzu haka muna da wani kamar sama Dr. Sama'ila Suleiman yan ɗaki yana Bayero University sannan kaga gani ina yar Aduwa hmm. sannan akwai dr zaharaddin suleiman shi ma ya kusa gama just few days zai gama shi ma shi yan kwanaki kadan sannan akwai bashir suleiman shi ma still yana nan fuduma yana koyawa ka gane so a nan dai karamar hukumar kai ta daki tana to kabo da wannan abun. Na'am to ko a tarihi wannan gari na daki ya fuskanci yaƙe-yaƙe inda kamar yadda garuruwa a da suke. Wato yan daki bata fuskanci wani yaƙe-yaƙe ba sosai ka fahimce ni sai dai a lokacin da ana yaƙi din akwai 'yan 'yan ɗaki waɗanda sun ba da gudunmuwa sosai ka fahimce ni wajen kaman yaƙi da katsina ta yi mm. lokacin nan saboda a wannan lokacin akwai runduna haka wani dan baskore akwai wani dan baskore wanda yan katsina sarkin katsina ya yaka to akwai mayakan yan daki wanda suka kama aka yi wannan yakin kuma sun ba da gudunmuwa sosai to idan aka duba batun a kila a kabilu mm. ka magana fulani ne su eh. asalin da kafa wannan mm. yanzu haka wani irin kabilu ke cikin yanzu haka zaka ga fulani ne sai kuma akwai kana samun wasu wanda ake ce kamar bare-bare akwai bare-bare wanda suka dan shigo so kaga mix ne fulani da bare-bare sannan idan ka koma ta wajen sana'a za ka ga akwai ah, masu fawa ka gane saboda duk inda fulani suke in ka ga garin fulani wa za ka ga cewa akwai mahauta kusa da garin ka fahimce ni saboda mai saboda idan dabbobin fulanin sun gaza suke zuwa su saye su ka ana cewa ba filaci baya so ya ci ka gane ko za ta gaza su ya yi so shi kudin shi to su kuma waɗannan mahautan suna nan suna firin suna kallo idan aka shi yasa za ka ga kamar yan daki da shinkafi akwai alaka haka ka fahimce ni yawwa shi yasa za ka ji ai cikin akwai kirarin da ake ma garin. za ka ji ana ce mashi 'yan ɗaki garin dadu da dada da dadaye da dandiya so shine kirarin da ake maganin yanzu shi wannan dada din hmm. shi kuma dada wata mata ce wadda take yin tuwo mata wani alhaji kurma wanda a wannan lokacin su kaɗai ke da gidan ginin ƙasa a garin ka fahimce ni saboda duk gidan koki ne duk danni ne to ita wannan dada din mata alhaji kurma tuwo take yi aka gaya mana mm. sai dadaye shi kuma dadaye dan sarkin fawa ne kaga akwai eh. alaka din da na gaya maka ta cewa da fulani da abun nan sannan kuma akwai dandiya ni dandiyan ma kakata ce ka gane kaka eh. kakata ce ita kuma dandiya kawai mata ce haka ta yi arziki haka ci cikin irin arziki da haka na da ka gane eh. yawa to shine ina so mutane su san wayannan galadimomin saboda sun yi mana kokari sosai ka gane kama akwai galadima sale akwai galadima rusku akwai galadima atiku katuru shi wannan atiku katurun shine yake da link da sarki duku ka gane shi ya fa shine galadima sai galadima abubakar atiku shi kuma wannan galadima abubakar atiku mutanen yan daki ba su mance shi har duniya ta nade saboda shine ya azzasa ilimin boko lokacin da aka yi primary 1950s duk iyayenmu nan dishi ya sa su makaranta saboda wani mutum ne wanda baya da bambanci bai bambanta tsakanin dan talaka haka da dan mai kudi yadda zai bada abinci gidan shi haka zai ba duk wanda ya shigo zai bada abin nan so shi ya tutura su makaranta sai aka galadima Umaru aka galadima Audu aka galadima Lawal Abdullahi sai aka galadima Bello Abubakar yan daki shi ma shi kuma aje waye shine sai aka ba wannan yazidin da yake ciki to baya ga waɗannan galadimomin kuma akwai magaji banda galadima a 'yan daki akwai magaji shi kuma magaji yana zama ne kamar a mataimakin shi wannan galadima mm. yana taimaka ma galadima a halin da ake ciki yanzu mm. waɗanda irin abubuwa wanda suka kasance na kalubale garin 'yan daki ke fuskanta wanda za a so makwanta su ji don su ɗauki matakin da ya kamata babban kalubalen da garin 'yan daki yake fuskanta ta irin matsalar ruwan sha lokacin da akwai ruwa 'yan ɗaki sosai shi yasa ba su da matsalar dabbobin su ba su da matsalar abin da za su sha kuma su ba su da wannan matsalar yanzu ruwa muke so to madalla masu tsaro a nan shirin zai ɗiga aya yanzu a madadin wanda kuka ji mu shi dr kabiru umar musa 'yan ɗaki daga gidan rediyon murya amurka abdulrahman kabir jani ke sallama da ku.